This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa shirif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawa a cikin shirin mu na daren yau Talata 31 ga watan Disamba rana ta karshe a shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu da fatan wasu 'yan Najeriya a shekarar 2025 da ke gaba da shigowa idan Allah ya kai mu. inda wasu suka bayyana irin halin kuncin talauci da rashin abinci da ake fama da su a shekarar da ke ban kwana ta 2024. suna na alai abokai muhammed fatan mu muna roƙon allah shi muna canji rashin zaman lahiya ya yi yawa muna kuma tafa da shirin allah ɗaya gari banban sannan idan da wato sannan daga bisani mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku dangane da abubuwan da kuke fatan gani ko samu a cikin shekarar mai shigowa ta 2025 da ma abubuwan da za ku daɗe kuna tunawa da su da inda suka faru a cikin shekarar mai ficewa ta 2024 lambar da ake kira dai ita ce alamar tarawa sai ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas wato biyar sifili to amma fa da farko ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce dakaranta sun kai wasu hare-hare da dama a yankin da 'yan Houthi ke iko da su a Yemen a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau talata na sojan Amurka ta tsakiya ta ce an kai hare-hare a babban birnin kasar Yemen sana tare da yankuna a gabar teku da 'yan Houthi ke iko da su. jiragen ruwan sojin amurka ne suka kai hare-haren a ranakun 30 31 ga watan disamba kuma sun kai hari kan cibiyar bayar da umarni da kulawar huti da wuraren da ake kerawa da adana makamai ciki har da makamai masu linzami da jirage marasa matuka. hare-haren da isra'ila ta yi ta kaiwa a kan asibitocin gaza da kuma farmaki da take kaiwa a kusa da su ya durkusar da tsarin kiwon lafiyar gaza a cewar wani rahoto da ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a ranar litinin rahoton mai shafuka sha tara ya gano cewa munanan hare-haren da isra'ila ke kaiwa daban-daban kan asibitoci da kuma kusa da su ya haifar da lalata yawancin asibitoci a gaza wanda ya haifar da ci gaba da yaƙi a ciki da kuma kewayen asibitocin da yawa sannan ya saka tsarin kiwon lafiya ya kama hanyar durƙushewa gaba ɗaya. Rahoton ya fara ne daga ranar 7 ga watan Oktoban 2023 zuwa ranar 30 ga watan Yulin 2024 lokacin da mayakan kungiyar Hamas suka kaddamar da wani harin ta'addanci a kan Isra'ila, amma suka kashe kusan mutum 1,200 tare da yin garkuwa da kusan 250. Faransa ta faɗa yau talata cewa ta kai hare-hare ta sama akan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Siriya. ministan tsaron faransa sebastien likonu ya faɗi hakan a wani sako da ya wallafa a shafin x cewa hare-haren sun faru ne a ranar lahadi amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin asiriya ba matakin na faransa na zuwa ne bayan zagayen hare-hare da amurka ta kai kan wuraren kungiyar is a 'yan makonni tun bayan da 'yan tawaye suka hambar da shugaba bashar al-assad daga kan karagar mulki. mayakan kungiyar is sun karbe iko da yankuna da yawa a gabashin syria da kudancin iraki a 2014 wanda ya janyo martanin kasashen duniya da ya hada da dakarun haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta da nufin murkushe kungiyar mayakan sun rasa yankuna da dama da suke rike da su a baya amma har yanzu suna siriya labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an rasha sun faɗa yau talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuki na ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin smolensk wanda ya haddasa gobara ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta harbo jimillar jirage marasa matuka na ukraine 68 a cikin dare da suka hada da goma a yankin smolensk ma'aikatar ta ce ta kuma harbo wasu a yankunan bryansk crimea krasnodar kiev rostov kosk da Kaluga. Sai dai ba a samu rahotannin barna ko asarar rayuka daga har-haren ba. A halin da ake ciki kuma, jami'an Ukraine sun faɗa a yau talata cewa Rasha ta kai har-har da makami mai linzami a yankunan Cape da Sumi. Da ƙarshe, Okulan ya zama babban birni na farko da ya yi maraba da 2025 yayin da dubban mutane suka kidaya zuwan sabuwar shekara da murna. a wasan wuta da aka kaddamar daga gini mafi tsayi na new zealand sky towa sauran biranen duniya na shirye-shiryen shiga sabuwar shekara tare da bukukuwa da ke nuna al'adu bayan shekara guda da ci gaba da rikici da kuma rashin zaman lafiya na siyasa ƙasashe a kudancin tekun pacific ne za su kasance na farko da za su yi maraba da 2025 a australia ana sa ran mutane miliyan ɗaya a sydney harbour. da kuma wasu miliyan biyu a bakin tekun Copacabana a Brazil. Sai dai an dakatar da bukukuwan da ake yi a yankin Asiya sakamakon wani mummunan hatsarin jirgin sama da ya afku a Koriya ta kudu a ranar Lahadi. Hafiz kenan aka saurara labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gobe nan idan Allah ya nufa kasashen duniya da dama za su bude sabon babin shiga sabuwar shekarar 2025 bayan ganin karshen shekarar 2024 mai ban kwana. Akan haka ne wakilin Hassan Umar Tambawal ya jiyo mana bakin wato ta bakin wasu 'yan Najeriya. a yayin da ya rage 'yan awoyi kaɗan a shiga sabuwar shekarar alif dubu biyu da ashirin da biyar wasu 'yan najeriya sun bayyana fatan su wasu kuma sun ce shekarar alif dubu biyu da ashirin da hudu mai bankwana an yi fama da matsaloli sunana alai abokai muhammad fatan mu muna roƙon allah shi na canji rashin zaman lahiya ya yi yawa amma muna roƙon allah shi na maganin wannan masifa gehen tsaro kuma sai wa da allah ya yi domin duk abin da ka faruwa gwamnati ta sani kowane sai akwai gwamna kowane lokal gami akwai ciyama akwai dpo akwai mataimakin dpo akwai area commander duk abin da ka faruwa ko ina suna gani ba ganin cewa jami'an tsaron Najeriya suna iya nasu kokari a jami'an tsaron Najeriya ba su iya nasu kokari suna dai yadda suka ga dama Malam Musa Kar mazauni garin Ibadan abin da a fara ta kamar wannan kangi da muke ciki Allah ya sanya mu shi wannan sabon shekara da za su tsaya ya sa mu samu canjin lokaci don wannan lokaci da muke ciki wallahi ba daɗi tsadar rayuwa ta yi yawa tsadar abinci ta yi yawa tallaka ba yadda jin daɗi to don haka muka fata ubangiji Allah ya sa mana alhairi daga cikin wannan shekara sunana George Bello kilo a 2024 mutane sun sha wahala wannan shekara muna fata Allah ya da Allah kuma ya ba su karfin yi masu mulkin mu su mai da komai ya zo soki mu ma mu gyara kasar nan don don dukan mu abun da muke sa ido gwamnati yayi mana tun da ba su yi mana ma daga gidan mu ma mu ma yi mana ka gani yanzu mutum ya siya abu naira goma maimako ya sai da shi naira goma sha biyar sai ya ce wai naira ashirin da ya sai da shi kaga daga gida ne wannan ba gwamnati ba sun kai wannan ba amma Allah ya da wannan 2025 gwamnatin mu su mana soki duka abu ko boda za su bude mana ko za su bai shi haka ne abinci dai ya zo kasa kowa zai samu lafiya ina mustapha daga kiyele ibadan fata na dai allah ya ba mu zaman lafiya kuma abubuwan da ya wuce ya shuɗe 2024 to shi wannan ya riga ya wuce muna fatan allah ya sa ya canja mana mai kyau kamar waɗanne irin matsaloli ne kake ganin sun dami mutane a shekara ta 2024 mai karewa to matsalolin da suka dame mu jiyawa ga sifiri ga kayan abinci da sauransu mu dai muna neman sauki a wajen allah kuma gwamnatin namu mu su ma su duba su yi mana abin mai kyau alhaji mustafa gimin gamdu wannan shekara fata muke yi allah ya sa shugabannin mu su tashi su jara kasan mu wannan abun addu'a za mu yi dukkan mu na ɗan najeriya bun ya lalace komi ba sikiritu da daya hanyoyi ba kyau ya lalace kowa yanzu ya tashi zuwa arewa kwana uku hudu ba zuwa ya kamata gwamnati a gyara mana hanya kuma a kawo sikiritu kasan nan a zauna lafiya sunana hassana sarauniyar bta sabon shekara mai zuwa allah ya sa mu shige ta lafiya farko kenan kuma mu ga karshen ta lahiya lau wato ni kuka na ga gwamnatin Najeriya bata san da talaka ba lokacin da take neman talaka tana nan tana gudu tana haɗuwa tana dawowa talaka sai ya sai da yancin sa mun yi wahala da jinin mu mun yi wahala da ruwa rana iska mun kai tun karhe shidda muna jiran akwatin zabe har yanzu ni ban san abin da gwamnati ta yi talaka ba ake ganin gwamnati na kokari ta samar da ruwan sha ta samar da ilimi ga jama'a ta samar da tsaro tana iyakan nata kokari iri nata ta shiga aljihu ta kai amurka ta kai Germany makarantar gwamnati ma wanda aka ce ta gwamnati ne mu talakoki sai mun biya mu ta mu waɗansu takardu sannan su yi karatu. Kowace shekara da irin fuskokin da take zuwa ga jama'a shekara ta 2024 da jama'a na kukan yunwa da rashin tsaro. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To sai mu ce Allah ya kyauta kada Allah maimaita an gaida Hassan Tambol da wannan rahoto. masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga shirin mu na gaba wani gari wani gari eh. wani garin da ake kurba manja na zalla bai kai gabas da nisa ba madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. shirin da zai kasance na ƙarshe a wannan shekarar ta 2024. A yayin da muke ban kwana da shekarar muke kuma murnar shiga sabuwar shekarar ta 2025 wasu 'yan Afirka mazauna turai sun yi waiwaye kan nahiyar mai ɗimbin arziki. amma kuma ke fuskantar tarin matsaloli. Manyan-manyan matsalolin da ke damun kasarmu ta Ghana muna da matsala game da batun small scale mining da aka sa mata lakani galamsi su 'yan galamsi nan sun zo sun bata ruwan shanmu yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban daban-daban ana haifuwan jarirai daga mai ido ɗaya da masu kafafu uku sannan na biyu cin rashawa. matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka. Mutane suna cikin matsanancin talauci. Mutum ne zai kira ki daga Najeriya sai ya fashe da kuka. dan shi ko kar ya karya kumandon musiba. 'Yan Nijar za su duba su ga cikin wannan sabuwar shekara wani irin canji za a samu yaya za a yi kenan na farko kan mulkin farafula na biyu kan arzikin mutane ya kamata su samu abin da za su saya kuma kudi ya karu na uku kuma kayan tsaron ƙasa saboda akwai ta'adiya har yanzu a nan Nijar. Fatan kowa daga cikinsu musamman a wannan sabuwar shekarar shine ta ya za a shawo kan waɗannan matsalolin. Ba abin da nake buri a wannan sabuwar shekara bai wuce mu ga najeriya ta fita daga cikin tsanani da ƙangi da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma rashin tsaro da yake sake tsananta a ƙasar ba. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramutu Garba Baba. Wani gari bai kai arewa Najeriya dai ita ce kasar da ake wa kirari da giwar Afirka saboda watakila girmanta da karfin tattalin arzikinta da kuma al'ummarta masu hazaƙa daga cikin 'yan kasar da muka tattauna da su. Sun bayyana takaici yadda ake samun koma baya da ma lalacewar al'amura. Hajiya Hauwa Yusuf Funtuwa 'yar jarida ce a Birtaniya. Matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka. Mutane suna cikin matsanancin talauci. Mutum ne zai kira ki daga Najeriya sai ya fashe da kuka. Iyalin shi ko karya kuma ba su ba. 'Yan koro yara makaranta da ta boko da ta Islamiyya. Babu sutura, ba kuɗin magani. Duk mun yi karo da irin waɗannan abubuwan gaskiya. muna kuma fatan waɗannan sababbin 'yan ta'addar da suka shigo da ake cewa lakurawa a mana maganin su saboda haka boko haram suka fara a hankali a hankali har suka mamaye to idan gwamnati ta yi ƙoƙari ta shawo kan waɗannan matsaloli ba ma kwanciyar hankali ba har tattalin arzikinmu zai ƙaru. sunana daniel daga jihar pilato ina zama dai a ingila abin da dai muke gani ke faruwa a nigeria gaskiya ba ta da kyau kowane lokaci sai mu ji yake-yake muna ji kashe-kashe kame-kame you know mutane suna wahala ga yadda kudin nigeria dala ya dara naira ba kaɗan ba mutane yanzu ana yunwa a nigeria an tattace damomin najeriya ma yanzu nan da kyar za a samu kanta domin mai damuwan suna da yawa sunana nura iliyasu daga nan turkish republic of northern cyprus duk inda kake inda kai dan najeriya ne za ka ga hankalin kai na kasar kuma kana cike da tausayawa da alhini na irin yadda mutane suke ciki saboda haka muna addu'a ubangiji allah ya dawo da najeriya martabata da zaman lafiya da kuma tattalin arziki. To a jamhuriyar Nijar sauyin shugabanci ya bar baya da kura. Dr. Sadiq Abba mai sharhi kan lamuran tsaro a yankin Sahel ya taɓo wasu daga cikin manyan matsalolin ƙasar da ya ce na buƙatar a ɗauki mataki ganin yadda talauci ke ci gaba da galabaitar da 'yan ƙasar. lalle kau wannan sabuwar shekara za a shiga kenan za a duba a gani yanda abu biyu zai tafi na farko yaya ake shirin komawa mulki na farin fura tunda gwamnatin soji dai gwamnatin rikon kwariya ne kenan duk ta kare za a ga yaya ne ake shirin komawa gwamnatin farin fula a yi zaɓe za a dubi kuma yaya mutanen Nijar za su rayu da yake kamar yadda aka sani yau wasu abubuwa sun yi tsada tun bayan da aka yi juyin mulki saboda an rike iyaka tsakanin Nijar da Benin. da yake akwai ta'ada a nan Nijar ana shirin a ga cikin wannan sabuwar shekara yaya za a yi yaƙi da 'yan ta'ada. Madalla To a kasar Ghana da ake shirin rantsar da sabon shugaban kasa akwai matsaloli da suka addabi kasar da ke bukatar daukar mataki. A cewar Malam Dennis Omar. An san Ghana tana da arzikin zinariya sosai. To amma hanyar da za a bi a haka wannan zinariyan ba a bi ta daidai. To so 'yan galamsin nan sun zo sun bata wata mu shine mai ruwan shanmu yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban daban-daban ana haifuwan jarirai daga mai ido ɗaya da masu kafafu uku to wannan duka ya fito ga matsalan galamsin ne sannan na biyu cin rashawa ya yi wa kasa mukanta ko ruwa kake nema a zo a bude ma hanya pompi a sama gidanka ko a sama lantarki walla shi ka ba da cin rashawa sannan za a iya ma wannan connection To rahotanni dai sun nuna cewa a Najeriya da Nijar da ma Ghana matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa ne ke dada jefa kasashen cikin kalubalen tsaro a yayin da matsalar cin hanci da rashawa ta wa kasashen karfan kafa. Sunana Ajiya Latifatu Abdullahi a kasan Germany. Allah ya albarkaci kasanmu rana da sauran kasashen Afirka duka su masu bunkasa kamar yadda kasashen Europe kuma suka ci gaba. muke ban kwana da wannan shekarar ta 2024 da ta zo da abubuwa na ban mamaki da tsananin rayuwa ga akasarin kasashen na Afirka. Malamai kamar Malam Abdulrahman Muhammad na sashen Hausa a birnin Makka da ke kasar Saudiya yayi addu'a na samun sauki. Fatar mu yadda muka gama wannan shekarar lafiya, Allah tabaraka ta'ala ya sanya koma mu ga shekara ta gaba lafiya, Ubangiji tabaraka ta'ala ya kara bunƙasa arzikin mu da kwanciyar hankali da zaman lafiya. sallah tabaraka ta'ala ya ga abubuwan da suke damu mu, abubuwan da suke tunkaro mu na rikicin siyasa da 'yan ta'adda da sauransu ubangiji ta ala ya kashe wutan wannan fitina ya sanya mu ga bayan wannan fitina ita kata ga bayan mu ubangiji ya ta ala ya zaunar da mu a kasashen mu lafiya da daɗin arziki da bunƙasan rayuwa da kuma kwanciyar hankali. Allah mutanen da suke cikin wani hali da kunci Allah ka sauƙaƙe musu ya Allah shugabanninmu Allah ka karfafe su Allah ka taimake su ka kawo musu ɗauki ka ba su ikon adalci ka ba su ikon kulawa da amanar da ka ɗora musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah Dalla. To sauraron mu da haka ne za mu naɗa sabar man shirin a wannan shekarar ta 2024 a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. An gaida Ramatu Garba sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ya yadda da zamu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan irin abubuwan da kuke fatan cin karo da su a sabuwar shekarar nan mai shigowa da abubuwan da ba za ku taɓa manta da su ba da suka faru a shekara mai barin gado ko kuma mu mai kwaranyewa ta 2024. lambar da za a kira alamar tarawa ɗaya c biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili dawa muke magana alaikum salam wa rahmatullah eh kuna tare da bello garba ina kala kala to me kala kala muna eh, sauraron ka me kake fatar gani a sabuwar shekara da muke shirin shiga idan allah ya nufa nan da yan sa'o'i masu zuwa To nan da ɗan sa'o'i masu zuwa muna fatar dai Allah ya sa wannan sabon shekara ta zo mana da alheri irin musamman a wannan ƙasa ta ta Najeriya irin matsalolin nan da ake fama da su na 'yan ta'adda na daji to Allah ya sa wannan shekara a kawo ƙarshen su. Allah sa a kawo zaman lafiya Allah kamar zaman lafiya a wannan kasa ta mu ta Najeriya da sauran kasashen Afirka da ma kasashen duniya kuma kurakuran da muka yi cikin wannan sabon shekara Allah shi ya yi muna da fatar muna fatar Allah ya sa wannan shekara ta biyar alheri to ma da ma dalla amin sun amin bari mu je ga mutum na gaba dawa muke magana Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Hajiya barka da rana barka da aiki. To kamar ya dan kishin Najeriya. <laughs> Hajiya lallai kin suna Allah Allah saka muku da alkhairi ya dan kishin Najeriya daga karamin kuma so ba a jihar kaduna to madalla muna tare da kai haji isiya na je wannan a kan shekara mai karewa ko eh me ake fatar gani a shekara mai shigowa kuma me ake ganin ba za a iya manta da shi ba a wadda take shirin fita nan da sa'o'i kaɗan idan allah ya nufa hajiya hajiya tsakani har ga Allah ba ma fata da irin abubuwan da aka yi ta famar da shi ta yaƙe-yaƙe a duniya ga baki ɗaya da kuma mu a ce Najeriya matsaloli da aka shiga ciki gaskiya muna fata Allah ya kawo mana shi gaba kasashe mu na Afirka. Na'am. Sannan kuma na shi gaban da aka samu kuma Ubangiji Allah ya karo mana shi rashin tsaron nan da ake fama da shi kuma Allah ya kawo mana sauki. To amin suma amin Haji Isiya muna eh, godiya. Muna godiya Hajiya Hawa Allah Allah Allah tsare mana ku gaba da mu gaba daya. To amin muna godiya. isiya dan kishin najeriya daga kaduna a najeriya bari mu je ga mutum na gaba wa muke magana sunana bala mai yankin hula daga ofishi ya nigar ke tare najeriya to malam bala barka da shigowa me kake fatar gani a wannan sabon shekara idan allah ya nufa da abubuwan da kila ba za a iya mantawa da su ba a shekarar 2024 da ke sallama A shekara 2024 da ke sallama da mu yau gaskiya abubuwa sun haru daban daban a najeriya sai da mai fatan kada allah su lamar kamar na bakin suke suka faru ina da alheri kuma wani fata allah su lamar kamar na alheri suka faru wannan sabon shekarar kuma za mu shiga ciki na 2025 to Allah ka sa zama mana alheri Allah ka sa zama mana alheri Allah ka sa mu Muhammad Mansur abubuwan suka faɗi da kuma 2024 muna ma shugabanni mu fatan alheri da fatan adalci da fatan da Allah su duba su ga hannun talakar Najeriya ke ciki don Allah talakar Najeriya wallahi yana cikin tsakiya cikin takura ko ba haka ba ko da Allah yana kira da ƴan bindiga don Allah su aika makamansu a zuwa haɗa hannu a ci gaba a ci da Najeriya gaba saboda najeriya duka namu ne gaba daya ko ba haka ba na'am an taimaka musu yau mu haɗa kai a samu ci gaba a ƙasar gaba daya don allah kuma muna mu kasar fata a da allah ka mana ci gaba da samu ci gaba kwanan da gaske da hanyoyi da asibitoci da makarantun mu a samu ci gaba da tattalin arziki mai farfaɗa sosai yanzu na farki ma da aka ce matatun mu sun fara aiki karbi da ci gaba ne gaskiya ga alheri Allah kara ma shugabannin mu adalci da talakawan su to madalla malam bala muna godiya da fatan shugabannin da su ma yan bindigan da kai kira gare su na aje makamai kowa ya ji kuma kowa zai yi amfani da wannan shawarwari naka bari mu je ga mutum na gaba da wa muke magana kuma daga ina Kuma mai magana Isiyaka Usman mai goro wuri ga jihar Taraba. To Malam Isiyaka muna saurare da kai. To a gaskiya kamar yadda mai magana yanzu ya yi magana a kai gaskiya muna kira zai ga gwamnatin jihar da na tarayya su faɗa kai su buka mana matsalar tsaro a ƙasar nan shine kawai ya burin talakan najeriya yanzu don ba abin da wani ya da gwamnati ta kai wani talaka wanda zai mora bayan tsaro na'am to madalla da fatan sun ji da fatan kuma allah ya bada nasara a kai bari mu je ga mutum na gaba dawa muke magana daga Nijar ne Na'am. Niger, Niger. Na'am, dawa muke magana daga Niger. Umma Malam Ali shugaban Kula murya Arewa. Malam Umma barka da shigowa muna sauraron ka me kake fatar gani? Ah, to madalla. Lalle kamar wannan sabon shekara Allah shagwai mai kamu da ita kuma sabili da lalle akwai abubuwa da dama da sun kawo cikin wannan shekara mai wucewa ta shekara dubu da ashirin da hudu. Na'am. Kamar ku shekara mai ka Allah shi samu da zaman lafiya cikin kasashen wani Afirka duka gaba daya. Amin. Eh, to madalla. Akwai abubuwa sun kawo cikin ta kware kuma Allah shaidai ba mu sa'a kuma zarabo. Na gode murya Amerika umma mala alaina da gurgun a cikin Yahuda Nijar. To madalla malam umma mu ma muna godiya da fatan Allah ya sa mu shiga sabuwar shekarar lafiya. kuma da alama wannan shine kira na karshe da zamu dauka a wannan bangare na amsa wayoyinku la yanzu kuma lokaci ne da za a saurari labarai a takaice sojojin isra'ila sun tilasta kwashe mutane a asibitin indonesia da ke arewacin gaza rundunar sojin amurka ta ce dakaranta sun kai wasu hare-hare da dama a yankin da 'yan houthi ke iko da su a yemen a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin a cikin wata sarwa da aka fitar a yau talata na sojin amurka ta tsakiya ta ce an kai hare-hare a babban birnin kasar yemen sana tare da yankuna a gabar teku da 'yan hutu ke iko da su hare-haren da isra'ila ta yi ta kaiwa a kan asibitocin gaza da kuma farmaki da take kaiwa a kusa da su ya durkusa da tsarin kiwon lafiyar Gaza. A cewar wani rahoto da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a ranar Litinin. Rahoton mai shafuka sha tara ya gano cewa munanan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa daban-daban kan asibitoci da kuma kusa da su ya haifar da lalata yawancin asibitoci a Gaza. wanda ya haifar da ci gaba da yaƙi a ciki da kuma kewayen asibitocin da yawa sannan ya saka tsarin kiwon lafiya ya kama hanyar durƙushewa gaba ɗaya. Faransa ta faɗa a yau talata cewa ta kai hare-hare ta sama a kan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Siriya. Ministan tsaron Faransa, Sebastien likonu ya faɗi hakan a wani sako da ya wallafa a shafin X cewa hare-haren sun faru ne a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin a Siriya ba. Matakin na Faransa na zuwa ne bayan zagayen hare-hare da Amurka ta kai kan wuraren kungiyar is a 'yan makonni tun bayan da 'yan tawaye suka hambar da shugaba bashar al-assad daga kan kargar mulki jami'an rasha sun faɗa yau talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuki na ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin smolensk to masu saro a nan zamu da labulan shirin na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki madauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz baba Lede ta yana gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC da fatan za a shiga sabuwar shekara lafiya sai da safen ku.